واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون idan kuka saki matanku sakin da bai kai uku ba kuma iddarsu ta ƙare to kada ku hana su ya ku waliyai a wannan lokacin su koma zuwa ga mazajensu da sabon ɗaurin aure idan suna son hakan kuma sun yi yarjejeniya da mazajensu wannan hukuncin na cewa kada a hana su ana tunatar da shi ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira a cikin ku kuma wannan ne ya fi ƙara alheri a cikinku ya fi tsarkakewa ga mutuncin ku da ayyukan ku daga datti Allah ya san haƙiƙanin al'amurra da ƙarshen su amma ku ba ku san haka ba